'Yan zanga zangar neman a dawo da matan Chibok Bring Back Our Girls sun dawo dandalin Unity Fountain biyo bayan jan ya dakatar da zanga-zangar daga hukumar 'yan sanda ta ƙasa. tun farko dai 'yan zanga zangar sun ci karo da wasu da ke adawa da zaman dirshen ɗin inda ta kai da suka karya musu kujeru da tilasta su ƙaura zuwa lambun mai tama shin me yasa suka dage ne da zanga-zangar ce bayan 'yan sanda sun bukace su da su dakata sai lamuran tsaro sun inganta waziri sani bello na kan gaba a zanga-zangar babban kukanmu shine muna so gwamnati ta mai da hankali wurin maganan fito da yaran nan biyu da wani abu wadda suke hannun mutanen boko haram ɗauke wannan yaran zai nuna cewa lallai zai kawo koma baya a arewacin najeriya wanda yake already dama muna da matsala ta magana karatu a wurin yara mata da ƙananan yara yaushe za ku daina wannan fitowa da kuke ba za mu daina wannan fitowa ba sai da muka ji an ce albishir yaran nan sun fito lafiya lau kuna ta ce ba za ku daina wannan ba sai ran da aka karbo su eh. za ku iya tsaya ko akan wannan magana da kuke faɗi kullum duk duniyar nan mun san cewa babu inda ba a tsayawa a yi magana yanzu kwanan da me ya faru a afghanistan gwamnatin america sun yi yarjejeniya da mutanen taliban akan sojan america guda daya za su bi da dakarun taliban guda biyar saboda haka ya kamata a ce gwamnatin najeriya tuni ta yi wani abu akan wurin maganar zama da boko haram su tsara akan yadda za a fito da yaran nan. Malam Dauda Iliya na daga 'yan zanga-zangar ɗan asalin yankin Chibok ne. Labarai da muke samu ba mai daɗi ba. Kullum sai kaji ji sun zo sun ajiye takarda za su zo kaji sun je sun fasa wannan ƙauye. Makonni biyu da suka wuce sun fatattaka ƙauyuka sun fi bakwai a lardin Chibok. Gashi an koma can ɓangaren Goza kuma shekaran jiya an sake fatattaka ƙauyuka guda biyu har ma suka je suka dawo suka zo da uniform irin na sojoji aka ɗauka sojojin ne da gaske jama'a jama'a suka fito a cikin farin ciki suka karbe su a sheko 'yan iskan ne suka kakkashe mutane fiye da uku. Daya daga 'yan zanga-zangar aishatu yusuf na nuna damuwa da yadda gwamnatin borno ke tafiyar da lamuran matan da suka kubuce daga cikin waɗanda aka sace. Yanzu suna iya tafiya ko baban su gani su suna jin tsoron shi. Kawai da an kyale su kawai an ɗebo su kawai a zo su je su rubuta jaraba. Ai yanzu ba zancen jaraba ba ne. Ya kamata su kansu a kula da lafiyar su, banda lafiyar jikin su, lafiyar zuciyar su ma. To ganin cewa kun yi wannan zargi ga ita gwamnatin kamar ita gwamnatin Maiduguri kamar irin wani irin mataki kenan za ku ɗauka a kai. Za a rubuta wasiƙa a tura mishi a ce to gashi abin da ya kamata a yi wa yaran nan ba kai ɗebo su a tafi da su jaraba ba kamar yadda muka ji a nan sita din yau wasu sun zo sun ɗebe wasu daga cikin su sun tafi da su ba san da suka yi da su ba ya kamata a ce gwamnati ta zauna ta duba yaran nan ta menene za a yi musu ya za a kula da su ya kuma za a nuna musu cewa in Allah ya da irin wannan abu ba za ta kuma faruwa a gare su dan yaro ko bacci ma wani yaron ba zai iya yi ba taron dai a wannan karan ya fi mai da hankali kan sakacin da yan gwagwarmayar ke ganin yadda gwamnatin Borno ke tunkarar kwantarwa da matan da suka tsira hankali don daidaita su su sake dawowa cikin dangi Salih Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.